wanda ake kwatanta shi da sha hudu ga watan takwas watan agusta kenan shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a kalandar albashi ina ƙara godewa Allah mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar markazu salafiya da ke kan titin maje a cikin tudun wada karamar hukumar mulki ta Zariya, jihar kaduna najeriya domin mu ƙari juna da hukunce-hukuncen allah ta baraka wa ta'ala dangane da wata matsala muhimmiya wadda dukanmu muke da buƙatar yin bita a kanta da nazari a kanta da fatan Allah ya yi mana gam da katar wajen yin abin da ya dace dangane da wannan muhimmiyar matsala. Malam Musa ya riga ya gaya mana abin da za a tattauna a kai ya ambata mana a matsayin shimfiɗa muhimmancin wannan mawdu'i da aka bada don ya daidaita tunaninmu ya jawo mu zuwa ga ƙoƙarin fahimtar abin da za a yi da fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya wa zaman namu albarka ya ba mu ikon fahimtar abubuwan da za a faɗi ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu ji da sauran abubuwan da muke ji da waɗanda za mu ji nan gaba. Mabuyin takensa shine matsayin kula da marayu a musulunci za mu fara da ƙoƙarin tattauna ma'anar kalmar maraiki a harshe sannan mu dubi kalmar maraiki a wajen malaman shari'a maraiki abu ne da ke samun yara a dalilin mutuwar iyayensu musamman mahaifi a lokacin da yaran ba su kai matsayin da za su kula da kansu ba kenan wanda ya rasa mahaifinsa a lokacin da ba zai iya kula da kansa ba saboda ƙaranci shekarunsa to wannan shi ake kira maraya a wajen malaman harshe sun fassara ma'aiki da rashin uba mahaifi idan mutum ya rasa uba mahaifi to lallai ya samu kansa cikin hali na mahaifi. suka ce maraya a cikin mutane shine wanda ya rasa uba a cikin dabbobi maraya shine wanda ya rasa uwa a cikin tsuntsaye maraya shine wanda ya rasa uwa da uba gaba ɗaya wannan ke nuna cewa wanda ya rasa uwa a cikin mutane ko da daga haihuwarsa mahaifiyarsa ta rasu ba za a ce mashi maraya ba ya dai rashin uwa ba da uwa amma ba maraya ba ne amma idan ya rasa uba ko da uwar tana nan da rai kuma ko da ya fara girma matukar bai kai matsayin da zai ɗauki nauyin kansa ba ya kula da kansa ba to wannan za a kira shi da sunan maraya abin mamaki malaman harshe na ganin cewa a wajen tsuntsaye mutuwar uba ba komai ba ne, to amma san uba ba lallai ne a san uban ba wato a cikin dabbobi akwai a cikin dabbobi kamar awaki shanu rakuma da sauransu domin uwa a cikin dabbobi ita ke wa ‘ya'yanta komai babu ruwan uban da shi inda ma zai zo kusa da uban to tun kuwa shi zai shi ya zama uwa ita ke gatar ɗanta a cikin dabbobi a dai cikin halittar Allah ta'ala tsuntsaye kuwa suna da tsarin cewa har ma wakiltar juna suke a wajen yin kyankyasa da yawa daga tsaye. sai zama an yi kwai mace ne ta saka kwan amma kyankyasan aiki ne na duka su biyu zai kwanta kan kwan ya ta gurzan kwan ya ta tumama shi ita ta nemo abinci in ta dawo ta kawo waɗannan wato wannan abinci ta kwanta kan kwan ko kuma ta ci abincin ta dawo ta kwanta kai shi kuma ya tashi ta nema haka idan aka kyankyashe wannan kwai aka samu ɗan tsaki na su tsuntsayen to a tatar biyan kafin su fara tashi to yana hannun uwan da uban suna wakiltar juna wajen yi wannan ya sa sai an rasa uwa da uba a hakkin tsuntsaye sannan ake cewa wannan ɗan tsuntsu maraya ne ibn barai daga cikin manyan malaman harshen larabci ya ce al-yatimu allazi mutu abuhu wal ajiyu allazi mutu ummuhu wal latimu allazi mutu abawahu cewa larabawa saboda aukin kalmomi saboda yawan kalmominsu har ma suna bambancewa tsakanin wanda ya rasa uba kawai da wanda ya rasa uwa kawai da ya wanda ya rasa duka biyu idan uba ne kawai ya rasa a harshen larabci ana ce masa alyatimu idan ku uwa ce kawai ya rasa uban na nan sai a ce mashi al'adiyu amma idan ya rasa uwa da uba gaba ɗaya to wannan ya zama allatimu wannan na nuna mana aukin kalmomin larabci a cakwa kuwa maraya shine wanda ya rasa uba a lokacin da yake karami amma da zaran ya balaga to ba za a kira shi maraya ba kenan fassarar da malaman shari'a suka yi wa kalmar maraya ba ta yi nisa da fassarar da malaman larabci ko harshen larabci suka yi wa kalmar ba dukkan sun yi ittifaki akan cewa uba ne ke mutuwa yaron da ya bari bai balaga ba a kira shi mara to tunda mun ce da zaran yaro ya balaga mata ko namiji ya tashi daga maraya to menene alamomin balaga din akwai alamomin balaga guda biyu da aka yi ittifaki kansu tsakanin malamai sa'annan akwai guda biyu ko uku da aka yi saɓani alamomi biyu da dukkan malamai suka yarda su ne na farko fara mafarki idan namiji yaro matashi bai taɓa yin mafarki da wani abu ya fito masa ba rannan sai ya kwanta barci da daddare ko da rana sai ya yi mafarki dalilin mafarkin ya fitar da mani saboda ya yi mafarkin yana saduwa da mace ko mace ta yi mafarkin namiji na saduwa da ita sai ya zama an farka an gama ni to shi kenan mafarki ya tabbata mafarki na balaga daga wannan rana wannan yaro matashi ko wannan yarinya budurwa to sun zamanto balagaggu dalili akan wannan alamar na kunshe cikin ayoyi guda biyu a ƙur'ani. amma za mu kawo ɗaya don takaitawa a cikin suratun nur sura ta hudu a jerin ƙur'ani ko jerin surorin Alƙur'ani aya ta 59 Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wa idza balagha al-aqfalu minkum al-hulma kama sta'dana alladhina min qablihim idan yara suka kai lokacin fara mafarki wato in suka fara mafarki to su nemi izini kafin su shigo ɗakunan iyayensu kamar yadda waɗanda suka girme su suka nema a lokacinsu don za a baya a wajen ayar ko cikin surar an bayyana cewa yara ƙanana babu laifi su shiga ko da ba su nemi izini ba in ba a lokuta uku ba wanda lokuta ne na sakewa da haka ba a so su shiga sai da izini to amma idan ba waɗannan lokutan uku ba a kowane lokaci yaro zai iya faɗawa ɗakin mahaifiyarsa ko ɗakin mahaifinsa in ba waɗannan lokutan uku ba amma da zarar ya fara mafarki ko ta fara mafarki to shi kenan babu in dai mafarki ne da ke haifar da fitowar mani ba mafarki sauran nau'i ba kuma wannan ke nuna cewa ashe bulugul hulm wato fara mafarki alama ce ta an balaga dama hadisi ya tabbata a ruwayar imamu abu dawud rahimahullahu ta'ala inda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace rufi alqalamu an salasa an dauki alqalamin da ake rubuta zunubi daga mutane uku daga cikin su sai ce wa anis sabihi hatta ya talima da yaro karami har sai ya fara mafarki kuma hadisi ya tabbata a ruwayar Aliyu dan Abi Talib kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud hadisi tabbatacce Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu ya ce na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yutma ba'da ihtilami da na an fara mafarki wanda ke kawo fitowar mani to maganar maraici ya kare ko maganar maraici ta kare saboda haka ba maraici in dai aka yi mafarkin balaga kenan tabbas maraici na takaituwa ne zuwa ga kafin a fara mafarki wanda ke alamta cewa an balaga alamar balaga ta biyu da dukkan malamai suka yarda ita ce jinin haila ko jinin al'ada a haƙƙin mace duk macen da ta fara jinin al'ada wato jini ya fara fito mata ta gaba kuma jini na ɗabi'a ba don wata larura da ta auku ba jini na ɗabi'a da ya zo da kansa ya tunkuɗo ya turo da kansa ko ya nuna alamar zai zo kamar a ce an samu murɗewar mara ko kuma kullewar ciki ko bai nuna alama ba in dai ya zo a lokacin da ake sa rai ya zo ɗin kuma zuwa na ɗabi'a ba tare da an yi wani abu da zai jawo shi ba kamar misali a ce inducement da ake cewa a tun kudo shi da ƙarfi ba to wannan ma alama ce ta mace ta ba to wannan guda biyu dukkan malamai sun yi sai alama ta uku wacce aka yi saɓani cikinta shekaru akwai malaman da suka ce sai an shekara sha bakwai ko sha takwas akwai wanda suka ce za a shekara sha biyar akwai wanda suka faɗi saɓanin haka to amma a wannan muhabara muna rinjayar da fahimtar shekara goma sha biyar muna masu dogaro da hadisin da abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma kamar da yake cikin sayyid bukhari yake a ranar yakin badar an bijiro gani ina ɗan kafa da shekara sha biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda da in tafi yaki ba na zo ko an kawo da akan nema in shiga cikin sahun mayaka mu je yakin badar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a amma da aka zo yakin Uhud lokacin na cika shekara goma sha biyar aka bijiro da ni akan gani ni ma ina son tafi yaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama yake in shiga cikin mayaka da wannan yasa aka fahimci shekara sha biyar alama ce ta balaga sai alama ta hudu tsirowar gashin gemu a haƙƙin maza ko kuma gashin mara a haƙƙin maza da mata idan ya zamanto gemu ya tsoro wa matashi to ana ɗaukar alama ce ta balaga Haka nan idan aka samu gashi ya fito a mara wato a gaba a al'aura ko kewayen al'aura ga namiji ko mace alama ce ta an balaga madogara kan wannan na cikin hadisin da al'imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnadinsa ya danganta shi zuwa ga atiya al-qurabi radiyallahu anhu yace an bijiro da mu uridna ala annabi sallallahu alaihi wa wasallama a ranar da aka yi ƙuraiza, lokacin da aka fitar da yan kabilan ƙuraiza aka koye su saboda cin amana da saba alkawari da suka yi da almundana da kisisiniya da makirci da suka shirya wa musulmi Allah ta'ala ya tona asirin su ya fallasa su haka kuma ba da umarni a je a kore su dama mutanen banza da wufi ne to da aka je aka fidda su sai ya zama waɗanda aka kakkama sai aka bijiro da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kana man ambata qutilu wa man lam yanbit khulliya sabilu wa man lam yanbit khulliya sabilu sai ya zama to wanda duk ya zama yana da gashi ko a hammata ko a kirji ko a mara to sai ya zama to an kashe shi alama ya girma baligi ne wanda ko bai fara gashi ba to sai aka kyale shi tunda dama ba a kashe yara a wajen yaki sai idan sun ba da gudunmuwa to ma sun shiga an gwabza da su to daga nan an kashe zuci kenan kamar mata an hana a kashe mata wajen yaki da tsofaffi amma in sun shiga ciki sun ba da gudunmuwa to za a gaba da su su ma an samu dama kenan tsirowar gashi ko fitowar gashi na gemu ga namiji ko kuma mara ga mace da namiji alama ce ta balaga sai alama ta biyar ɓuɓɓugowar nono ko kuma mama a haƙƙin mace alama ce ta balaga to sai da yana da mahimmanci in jaddada mana cewa daga cikin waɗannan ne akwai waɗanda ko da sun faru duka ce alamomi ne ba lallai manya-manyan auku ba misali mace na iya samun nono ya turo ƙirjinta amma ba ta fara haila ba a irin wannan yanayi za a ɗauke ta balagaggiya ko baliga ko ba za a ɗauka ba to akwai nan malamai haka nan yaro na iya zama mai baiwar gashi da za ya kai shekara sha uku sha uku zai zai yan gashi suka tsararru sun fara kunno kai amma kuma bai kawo mafarki ba mafarkin kuma shine ake ittifaki akan alama ta balaga a irin wannan wurin za a ɗauke shi baligi saboda tsurowar gashin nan ko ba za a ɗauka ba shi ma wannan akwai saɓani a takaice dai da zaran aka ce an balaga to wanda ya rasa uba yana ƙarami, ko wadda ta rasa mahaifi tana karama sun tashi daga maraya ko matsayi na mahaifi sun zamanto cikakkun mutane mahaifi na da matsala domin yanayi ne hali ne da ke tabbatarwa yaro ƙarami matsayi na rashi matsayi na ƙarancin kulawa saboda Allah cikin ikonsa ya sa tausayi a zukatan iyaye zuwa ga 'ya'yansu maza da mata in an samu aka haka to wata matsala ke ta auku amma ba tsara Allah ke ba to wanda ya zamanto ya san baban shi ya san muryar mahaifinsa zai fita da safe ya tafi nema gare su idan ya dawo ana jiwo muryarsa daga waje za a ce baba baba a fito idan yara sun fara girma sun fara wayo hatta ƙaran. ƙararrawan keken babansu suna iya ganewa ballantana karan hon na fanda ko babur ɗin babansu ballantana karan salansa ko inji na motar babansu yawancin yara suna iya ganewa ban manta ba jiya jiya nan ɗan uwa imam tukur adam limamin masallacin almanar na kaduna yake ba da bayani dangane da malaminmu a shek sa'id jos sa'id alhassan jos bayan na gama gabatar da muhazar jiya a kaduna to shi yana cikin waɗanda suka yi ta'aliki ga laccar sai yake cewa yana bayan ya gabatarwa sai a cikin gabatarwa sai yake addu'a Allah ya sakawa Sheikh Al-Hassan Sa'id da alkhairi yake domin wurinsa ya koyi alkur'ani wurinsa ya koyi fikihu wurinsa ya koyi dukkan na fannonin larabci a wurinsa ya yi larabci sai ya ce saboda tsananin kulawa da haƙƙin ɗalibai da tabbatar da tarbiyya ya ce wallahi an kai lokacin da babban malam sa'id al-hasan job in suka ji karan su san tashi ya ce wallahi in dabbobi goma za su wuce ta kan titi da sun biyo tafa to za su mutu sun san ta malam ce wannan wannan ba 'ya'yan da ya haifa ba ne ɗalibai ne suke faɗin haka ina ga 'ya'yan shi shek al sa'id to sai a yi kwatsam wannan uba ba shi ko ba na kara awa ba ba za a tsara haɗuwa ba sai dai wani kiyama ai ko kuma akwai matsala da shi yaro ko ba matsala to idan ya zama tomu ba Allah ya ɗauki ran shi ɗan ya zama uba Allah ɗauki ran shi kuma ya zamanto an dace da 'yan uwa na kwarai 'yan uwan uba na kwarai waɗanda za su ci gaba da ɗaukar nauyi da ɗawainiyar 'ya'yan da aka bari maza da mata ana fara waɗannan marayu ba za su tozarta ba idan kuwa waɗanda za su ci gaba da kulawa da marayun nan azzalimai ne marasu damuwa ne da lafiya da walwala da tarbiyya da ci gaban waɗannan yara idan ya zama su masu kulawan ba masu addini ba ne idan ya zamanto ba masu shan matan uwan nasu ne da yarsu ba wato uban waɗannan yara idan ya zama ba ma akwai wani saɓani tsakanin su na dindindin ko wata gaba ƙullar ya tuntuni kafin waɗannan yara ba su rata a ɓangaren addininsu da rayuwarsu wannan ke nuna cewa ashe maraici akwai matsala shi yasa dukkan malaman tarbiyya suka tafi a kan cewa mahaifi na daga dalilan da ke gurbata tarbiyya na daga dalilai da ke kawo tasgaro matsala karan tsaye ga tarbiyya a cikin al'umma bisa ɗabi'a ɗan adam na yin zulmi game da makomar 'ya'yansa bayan mutuwa ko yanzu akwai wata daga cikin ku masu 'ya'ya da ba ta zulmin ta mutu da 'ya'ya akwai wata eh ai ba ma mutuwa ba ai ko fita ma daga gidan miji ai ba so ko da ba kwasan mijin ko kuma akwai matsala kukan haƙura saboda an riga mu tsaya sai ta ce in na tafi in kai yayan ina ko in bar ma yayan nawa ko ba haka ba ballantana mutuwa gaba daya Da haka dan adam bisa da biya yakan yi zulmi game da makomar 'ya'yansa bayan mutuwa musamman idan babu manyan ƴaƴa da za su kula da ƙanana a cikinsu domin a mai sannan zo da sauki idan ya zamanto akwai manya a ciki akwai ɗaya daga cikin malamanmu Allah ya saka masa alkhairi a shek salihu abubakar wanda ya fi shahara da ss abubakar na jami'ar nan yana gaya man tazarar da ke tsakanin shi da wani yayan shi da ya rasu kwanakin nan mako ɗaya da rabi kenan tazarar da ke tsakaninsu tazara ce mai yawa wanda ya isa ma ya haife shi inda mutu ce shi kuma malamin nan namu na nan yanzu ya fa ba wato a zatona ya ba sittin baya ko kuma yana gab da sittin ɗin amma yayansa ya isa ya haife shi ya rasu yana da tamanin da wani abu to ko lokacin da baban su ya rasu kamar yadda yake faɗa mani shi wannan yayan nasu ya kawo ƙarfi kafin ma baban ya rasu ya gaya wa baban cewa a bar mani salihu ni zan ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsa gaba ɗaya to irin wannan mutuwar akwai zulumin amma zulumin mai sauƙi ne saboda daga cikin yayan sun girma ko wanda su girma da za su iya kula da na ƙasa da su Allah ya ji kansu baki daya kasancewar sau da yawa ana samun mugayen yan uwa ko mugayen dangi waɗanda ke tozarta haƙoƙin maraya da nuna masa bambanci da rashin ɗaukar nauyin karatunsa yadda ya kamata da rashin damuwa da tarbiyyarsa da rashin kulawa da lafiyarsa wani lokaci ma da yin rabda ciki akan dukiyarsa ta yadda maraya zai shiga cikin wani mummunar hali sai ya zamanto musulunci bai kyala mutane su zauna zaman yan marna kara zube ba tare da dokoki da za su ba da kariya ga wannan bawan Allah mai rauni ba wannan yasa maraya ya zamanto yana da matsayi mai ko mai girma a cikin musulunci irin matsayin da bai samu ba a cikin sauran addinai musulunci ya girmama al'amarin marayu kuma ya ba su kulawa da kariya ta musamman akwai ayoyi ɗaya bayan ɗaya har guda ashirin da biyu a cikin alkur'ani da suka zo da ambatan marayu a sigar yatimu wato sigar tilo kenan ko kuma sigar biyantawa tasmiya yatimai ne ko kuma sigar jam'i ya tama don a bayyana tausayawar da Allah ya yi wa maraya da irin lukacin da ya yi wa marayu a wani bangaren kuma a yi bayanin haƙoƙin da marayu ke da shi a cikin al'ummarsu sannan a ɗaya bangare na uku a yi bayani game da haƙoƙin marayu da suka shafi dukiyar da iyayen marayu suka mutu suka bari waɗannan ɓangarori guda uku su ne waɗannan ayoyi ashirin da biyu suka yi su don kuna neman jiroshin ayoyin to gashi a suratul bakara akwai ayoyi guda hudu sura ta biyu kenan aya ta tamanin da uku aya ta ɗari da saba'in da bakwai aya ta ɗari biyu da sha biyar da aya ta ɗari biyu da ashirin daidai a suratul nisa sura ta hudu akwai ayoyi guda shida aya ta biyu aya ta uku aya ta shida aya ta takwas aya ta goma ta talatin da shida da ta ɗari da ashirin da bakwai ayar guda bakwai kenan a suratul nisa suratul an'am sura ta shida a jerin surorin qur'ani na da rabo da guda ɗaya ko ta rabo ta da guda ɗaya sura ta shida ta ɗari da hamsin da biyu suratul anfal sura ta takwas tana da aya ɗaya aya ta arba'in da ɗaya سورة الإسراء سورة تشاء بكري نادى آية آية آية 34 سورة الكافي سورة تشاء بكري نادى آية آية آية 82 سورة الحش سورة تام سندة ترى نادى آية آية آية بكري سورة الإنسان هل أتى على الإنسان كنا سورة تسعة إن دشيد أجير آية سورة القرآن نادى آية آية آية 8 سورة الفجر سورة تمانين ترى نادى آية آية آية 8 suratul balad la uqsimu bi hadha al-balad na da aya ta aya ta sha biyar a jerin ita ce sura ta sha ta tasa'in suratul duha wa duha wal layli idza ta rabauta da ayoyi guda biyu aya ta shida da aya tara a ayoyin ita ce sai surar ma'un ara'aita allazi sura ta ɗari da bakwai aya ta biyu waɗannan su ne ayoyi guda ashirin da biyu da ambatan maraya ko marayu biyu ko marayu da yawa suka zo kuna iya zuwa ku duba surori ko da ko tarjaman shek abubakar mahmudu gumi ne domin a ga yadda aka fassara da kuma kila ɗan ƙarin bayani da aka yi a ƙarƙashin ayoyi bayan ayoyin ƙur'ani ashirin da biyu akwai ingantattun hadisai masu tarin yawa da suka yi magana a kan marayu da irin haƙoƙin da marayu ke da shi cikin al'umma da muhimmancin kulawa da su da fananar da ke cikin ɗaukar ɗawainiyar marayu a wannan muhazara gaba ɗaya waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai ne za mu yi magana kan su insha Allah Allah ba wa ta. ya hana a zalunci maraya ko a nuna masa fin karfi game da yanzu cikin suratul buwa sura ta 93 aya ta tara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa amma yatima fala taqhar to maraya dangane da al'amarin maraya to kar a nuna masa fin karfi a nuna masa danniya a nuna masa iko a nuna an a yi amfani da raunuka a cutar da shi a hana shi haƙƙinsa a ƙin masa adalci a wulaƙanta shi a tozarta shi wai don mamansa ta rasu ita kuma kishiyar dama suna sa'insa da 'yar uwarta saboda haka bar sai amfani ta huce haushinta a kan ɗan koyo idan da ta san haɗarin haka wala da ta goma ta ta mutu ta ban nata ya yi masa haka da ita zai haka na Allah ta'ala ya sa wata game da cin dukiyar ma'ayu bisa zalunci da kuma tun tunkuɗe su daga haƙoƙinsu na gado a cikin suratul nisa sura ta hudu aya ta goma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai waɗanda ke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci to sani dai suna cin wuta ne a cikunansu kuma za a kone su da wuta mai tsananin ladari a ranar kiyama in dai ba su tuba sun daina a cikin suratul ma'awar sura ta ɗari da bakwai aya ta biyu Allah ta'ala ce fa zalika allazi yad'u al-yatim a yayin da yake bayani akan waɗanda suka karyata lahira a ra'aita na biyu kan zuru bidiyin shin baka ga wanda yake karyata ranar kiyama ba ranar sakamako yau ku din ranar ba da sakamako kama su dini ku da'an sai Allah ce waɗanda sun mofi ne mai ta ranar sakamako yake da su sai aka basu daina daga cikin su fa zalika allazi yad'u yatim ne wanda yake tunkuɗa maraya daga haƙoƙinsa ya danne ya hana shi haƙoƙinsa a shekinan an tsawatar mai kar a tunkuɗa maraya ana shi haƙoƙinsa haka na Allah ta'ala ya yi umarni da yin tsoron dukiyar marayu bisa adalci domin dukiyar ta haɓaka ba a yadda a yi zaranci da dukiyar marayu. ba an mutu an bar maka ko an bar maki abinda marayu suka gada ba a ce a kashe yadda ake so ba dole ne a yi wuri a yi tattali ta yadda zai zama an samu amfani da ci gaba a ciki Allah ta'ala ya ce a suratul baqara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da ashirin wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khayr wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ta'ala yake wa yas'alunaka 'anil yatama kuma suna maka tambaya game da marayu menene za a yi da dukiyarsu da aka mutu aka bari dukiyar ta fada hannun waninsu ɗan uwansu ɗan uwan babansu kawu ko babba ko makamancin wannan Allah ke kul ka ce islahul lahum khairun a kyautatawa marayu dukiyarsu a yi tsohonwurinta a kyautata mu'amala da ita a ganganta ta yadda za ta karu ta haɓaka ta bunƙasa da wannan fa shine ba alkhairi wa in tukhalifuhum amma kun zafi kuna da dukiya ku haɗa da dukiyarsu a yi kasuwanci ya zama to kun zama abokan hulɗa sai ihwanukum ba ko da zama ƴan uwanku a cikin kasuwancin amma ba wallahu ya alamul mufsida min al muslih ku sani wallahi Allah ya san wane ne ke nufin bata dukiyar balala ce ya batanci game da hakkin maraya da kuma wanda yake nufin gyarawa Allah ya san idan an dukiyar ce domin a cutar da maraya Allah ya sani idan an haɗa dukiyar domin a kyautata ko da an samu akasin haka Allah ya sani a cikin suratul an'am سورة تشد آيات قليلة همسن دديو الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده الله تعالى كما كرك كسنشي دوكي مرايا سيد أبن ديك ما في كاو هل سيئا كي تلقوك يا بلغا يا لما شريعي كنتا سيئ مي أنك لدوائيو أدوك أباشي babban malami malamin aqida malamin usuli malamin tafsiri malamin lugha الشيخ محمد ابن صالح الأثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة يعني تفسير wannan aya yake cewa ku duba yan uwa Allah sai ya amfani da sigar af'al yin nuna mubalaga illa billati hiya ahsan yace wannan na nuna matakai guda uku matakin farko a yi amfani da dukiyar maraya cikin abin da yake ba mai kyau ba yace to wannan mutlakan haramun ne na biyu a yi amfani da dukiyar maraya a yi kasuwanci da ita cikin abin da yake hasanin ne mai kyau ne Allah ta'ala bai yadda ba sai idan an auna an ga cewa akwai rayuwar ko da yake akwai yar matsala wata kila za a iya samun wani abu kenan sai an auna an da hadarin bai kai yawan amfanin ba sai zama hasanu shi abinda Allah ya ce ka yi a hasanu ne sigar af'al wanda shi ne mai kai makura saboda haka idan an baki amanar maraya ki kula da shi ko ka kula da shi ga dukiya za a yi sana'a to sai an aura an gani in abu ka za a sayo a ci riban naira goma abu za idan an siyo za a ci riban naira goma sha biyar haramun ne ki amfani da kuɗin wajen siyan abin da za a ci riban naira goma da riban naira goma hasanun ne riban naira sha biyar shine a hasanu abin da Allah kuma ya neman ina fata ku gano kenan ba ita ana bayan da dukiyar maraya yadda aka so ba dole a yi tsoronanta a yi tattalinta a ganganta ta a samu alkhairi ciki Allah baraka wa ta'ala ya yi umarni da a kyautata marayu a ciyar da dukiya wajen ɗaukar nauyin marayu a cikin suratul baka sura ta biyu aya ta ɗari biyu da goma sha biyar Allah ta baraka wa ta'ala ya ce yas'alunaka ma ta yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير fa inna Allah bihi suna tambayar kawai akan me za su ciyar da dukiyarsu ma'ana a cikin waɗansu abubuwa ne su da ke son su ciyar da dukiyarsu za su yi amfani dukiyarsu ciyar Allah ta'ala ya ce ka gaya musu duk abin da za ku ciyar na alkhairi a haka wannan ku baya da iyaye su ne matakin farko uwa da uba wala ta daina daga nan sai dangi makusanta 'yan uwa makusanta Wani ya ta'ama sau na uku jeri na uku su ne marayu don ba su da iyaye ba su masu kula da su wani masaki sai kuma bukata marasa shi talakawa wabin sabi da matafi wanda yake guzurin sa ya yanke ba maka ne ci za a yi zan je wuri kaza ne ko daga wuri kaza na zo amma ban tarar da wani ba ba irin wannan ba wanda za a taimaka mai kana zuwa layi na gaba kuma ka tarar da shi na magana iri daya ba irin wannan ba matafi na gaskiya wanda yake halin tafiya guzurin sa ya yanke saboda waɗansu matsaloli wasu daga cikin kuna iya cewa ya za a yi mutum guzurin sai yake to yana so in gaya muku hakan na aukuwa domin ni nan ɗaya ne daga cikin shaidar haka na je kasan turkiya ba da daɗewa ba to ban can guzurin ya kare ba don ina da kuɗi amma kuɗin da ba za su amfani ne ba domin yana da naira ne a lokacin ya rage kuma abin da ya kamata in bada a wannan daidai lokacin zan fito daga hotel bayan duk mun gama abin da muka je zan kama hanya inda dawo Najeriya zan ba da adadin kuɗin da abin da nake da shi na kuɗin ƙasa bai kai ba naira ta kuma daidai take da toilet paper a wurin don ba za a taɓa ba da ma toilet paper na da amfani don a share majina a katse mai yaro kashi amma a wannan bigiran da nake ciki wannan kudin bai da amfani kuma bigire ya kare wa ɗan dogara ya Allah ba kuma haka idan da malam Musa yana tashi sama sai in kira shi ce agaji kawai sai kyawun kawai shi ke to abu ba haka yake ba saboda haka sai da aka yi beli na abokin tafiya na ina jin sauran lira kudin kasan kenan ko lira uku ne ko lira biyar ne zan cika babu to ko da yake lera ba a tsaya wace amma amma dai ba bai fatilu shay la yuti ba ka da abin da ka bada ashe ku ne na karewa wannan akan ma'ana ne da shiri kenan to me kuke tsammani wani kuma wanda ma da kyar ya samu abin da zai tafiya to shi ma za a iya taimaka masa a ce da dukiya don shi Allah zai kare da cewa wa ma taf'alu min khairin ku sani duk abin da kuka aikata na alkhairi a sauran su sune waɗannan abubuwan dangane da dukiyoyinku fa inna Allah bihi alim to Allah ya sani sana'a ɗari da saba'in da bakwai a cikin da makaran Allah ta'ala ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ika wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الشاهد كده وآتى المال daga cikin albirru da'a abinda ke kai mutum da aljanna abinda Allah ya yarda yake so abinda ake kira bauta abinda ake kira da'a ga Allah to daga ciki akwai wa atal mala ala hubi kuma ya bada dukiya a bisa son kansa ba wai da an turfa shi ba ya bada ta ga zawar kurba makusantansa ɗan uwa kenan wal yatama da marayu wal masake da kuma mabukata talakawa sannan a cikin suratul nisa sura ta shida Allah ta'ala ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wanda anan ma an nuna mahimmancin ciyar da dukiya ga su marayu bayan wannan Allah ta'ala ya yi kyakkyawan yabo ga waɗanda ke ciyar da dukiyarsu ga marayu don neman yardan Allah ka ciyar da dukiya ki ɗauki wani abu ko ba yawa ko da ɗan tallin talli ne da jallin jalli aka ɗauka aka bada ko da yarfi aka bada don Allah ba da wani abu ba ga maraya a to wannan kam an shiga cikin waɗanda Allah ya yaba yabo kyakkyawa أتكلم سورة الإنسان سورة 70 بشدة آية تتفر زوا تترى الله تعالى يأتي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمت براءة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قلتم أنت عند آية تتوقو مغنى تشر مغنى شيني batu ake game da bayan Allah na ƙwarai ana faɗin siffofinsu ne ina يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله بنبا كافنا ما فرقم مغنى توش مغنى هل أتى على الإنسان هين من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا أهدناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب يا عباد الله يفضل آه أين يشرب يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام mana ana magana ne akan waɗanda suke sun kiyaye dokokin Allah masu bin Allah masu yin abin da Allah yake so waɗanda aka yi masa alkawari aka kira su al'abara aka ce kuma za su sha daga cikin abubuwan sha na aljanna da kofi irin na aljanna za a yi masu goma da ɗari da dubu da miliyan da biliyan da tiriliyan na arziki za ka ce daga cikin sufofinsu wa yau mu da fa'ama kuma suna ciyar da abincinsu don Allah ta'ala ce a fa'ama sai aka amfani da alif da lam don an nuna an san abin da ake nufi ma'ana abincin da shi suke ci ba su ci mai kyau su ba da tsanzo ko ɗan da gwadago ga marayan ba Allah sai amfani da kalmar aka amfani da atfa'a alif da lam ma'afa don a nuna irin wanda aka sani ne nasu ana hufi a bisa san ransu ba bisa shulas ba suna masu ganin dama su ciyar da miskinan mabukaci matalauci wa yatiman da maraya wa asira da kuma wanda yake bawa da aka kama aka ribance shi wajen yaki kuma suna cewa inna ma nuqimukum liwajhi Allah ya ku mabukata ya ku matalauta ya ku marayu ya ku bayi waɗanda aka kama aka ribanta muna siyar da ku ne Allah dan neman fuskar Allah ma'ana dan neman yardar Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman sakamako ko kun zama kicima kun zama masu arziki nan gaba ku saka mana ku biya mu wallahi kura ko mun gode ma ba masu ku ci kun kun ce wannan naku amma mu ba da wannan muka yi kun ga nan Allah ya zo yi, ko ba ya zo bane yabo ne kyakkyawa ga waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu ga marayu don neman yardan Allah Ta ko ta'ala bayan wannan Allah Ta ko ta'ala ya zargi waɗanda ba su mutunta al'amarin marayu ko kuma ba sa kyautata musu a cikin suratul fajr sura ta 89 aya ta 17 Allah ta'ala ce kalla bal la tukrimuna al-yatim kalla ina bal ba haka lamarin yake ba la tukrimuna al-yatim ba ku girmama ko mutunta al'amarin maraya malaman tafsiri suka ce ɗayan biyu ko duka ba ku mu'amala da su yadda ya dace ku kyautata musu saboda kuna da dama ko kuna da shugabanci kansu an ba ku so amana sun ba kashin ku ba kwa kyautata musu ko kuma kuna danna haƙoƙinsu na gado ba kwa musu adalci cikin haƙoƙinsu kuna danniya da rubuta ciki da ko wanne daga cikinsu da yana nuna rashin mutuntawa da rashin girmamawa da rashin kyautatawa ga marayu bugu da kari tabaraka wa ta'ala ya umarni da ayi adalci ga marayu kuma a ba da cikakkiyar kulawa gare su domin a cikin suratul nisa sura ta hudu aya ta ɗari da ashirin da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alim kuma ku tsayi da adalci ga al'amarin marayu in dukiya ce take hannunku tasu ku kula da ita ku masa adalci idan kawai ba ma dukiyar ku da aka ba ku kulawa da su ku masa adalci kar ku na musu bambanci da wariya dan saboda ba ko karfe su abin mamaki musamman ku mata wani lokaci yana daga fitinar ku yana daga fitinar ku wai idan kuna jin haushin abokiyar zama ko kishiya aka waye gari ta mutu ko kuma ba ta nan ko da kuna da rai kuna gidan ko kuma ta fita gidan wai ta wuce haushi akan yayin wai ta rika nuna fifiko a rika nuna bambanci tsakanin wanda aka haifa da wanda ba a haifa ba wannan tsakani da Allah alama ce ta karancin tarbiyya alama ce ta karancin tsoron Allah da kuma rashin la'akari da sakamako mummuna da zai auku ga wanda ya yi irin wannan ɗabi'a Allah ya tsare mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun bayyana falalar ɗaukar nauyin maraya da alkhairin da ke cikin kulawa da al'amarin marayu hadisai masu tarin yawa da za mu takaita akan wasu biyar zuwa shida ko kuma mu ce kan zance kan magana biyar ko shida domin akwai wata magana mu kawo dalilai fiye da ɗaya. ma'aikin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ya bayyana cewa kulawa da marayu da ɗaukar tsawainiyarsu nau'i ne na jihadi nau'i ne na jihadi ina masu neman jihadi to jihadi mai takaitu a kan ɗaukar makami na kawai jihadi mai takaitu a kan sai an fita wajen fama akwai nau'o'in jihadi mabambanta kuma suna taiwa la ta'addu wala tusa ga guda daya maza da mata manya da yara za mu iya wannan jihadi Maki sallallahu alaihi wa sallama ya ce asai alal armila wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'im alladhi la yakfur wa kasa'im alladhi la yufṭir me kai kawo ya kai kofo ya kai bare ya shiga ya fita ya je ya dawo ya gaba ya baya domin ya kula da lamarin gwagware mata waɗanda aka mutu aka bar su waye mutu ya bar su su matan mazajensu ‘ya'yansu suna ina sun zama ne marayu abin da ake nufi kenan sai zama tun da an san maraya da ba aka tantautawa to manzo sallallahu alaihi wasallama an ba shi jawami'ul kalmi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai bai ambaci marayu a wurin domin aka ambaci marayu ta dauka su ba ta ciki da ya kamata a taimaka ko ba ka ba sai aka ce to su waɗanda aka mutu mazajen suka mutu suka bar su domin ya zama an shigar kai tsaye irin abin da ake kira wato abin da kira mafhumul aulawiyya in dai uwar wadda take ta balaga har ma gaji ta haifi yaya an je a kula da ita to an ba da yayanta ko ba ta ba wannan shine malaman usul suke kira mafhumul aulawiyya to me kula da su yaran marayun da ma iyayensu mata da aka mutu aka bari yake kai kawo yake taimakawa yake tallafawa ga matalauta kalmujahid fi sabilillah kamar wanda yake jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah warwaya sahabi ya har ma ina ga san manzon Allah ya ƙara da wasu kalmomin ya kai kamar ma wanda yake tsayuwan dare ne kullum bai gajiya ya raya dare gaba ɗaya kai kamar ma wanda yake yana yin azumi ne baya hutawa kullum zai yi azumi yin ibadar dare kullum a kyamun lalle karamar alkhairi ne yin azumi kullum inda an kiyaye ranakun da aka hana yin azumin karamar alkhairi ne to wanda ke kai kawo don taimakawa marayu da iyayensu mata kuma yake taimakawa matalauta kamar wanda yake jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah kuma kamar wanda yake yin tsayuwan dare ne yake kyamun lalle baya hutawa kuma kamar wanda yake yin azumi ne kullum kowace rana in banda ranakun da aka hana yin azumi ina jin ko wanda muka naɗa wannan majalisu ai ya isa a ce kowace ku ta koma daga me za ta yi mura ko ba ka ba ballanta nama da saura shi hadisin al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa dukiyar da ake taimakawa marayu da ita na samun albarka daga Allah komai kankantar dukiyarki sai kika ɗauki wani abu komai kankantarsa kika ba da domin maraya ya abinci ko ya sa tufafi ko ya biya kuɗin makaranta ko wani abu mai kama da wannan bai da lafiya a sai mashi ko da fanadol ko fengo ko makamancin wannan da wannan dukiya tana samun albarka albarka a nan za ta zama tana karuwa tana bunƙasa amfaninsa yana mamaye dukkan inda ba tsammani al-imam ahmad ya rawaita hadisi a cikin musnadinsa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna hadha al-mala khadira khulwa ونعم صاحب ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل yake kun ga dukiya da kuke ganin ta dukiya kuɗi kadarori kun ga su abu ne masu daɗi ɗan adam na so ba ko wanda bai san dukiya cikin ku akwai wanda ba ta so akwai wata wai tana son wani a aure ta sai ce mata shi bai da komai ta ce ai ba koman nake so ka ganna nan ko da sunan kara ne a wajen rashi zan iya zama da kai sai zai na neman shawara na ce mashi kai dai ta bari domin ta ɗaure ta amma ina tabbatar maka ba haka bane in babu koman kamar ranar ne ba ta iya zama ba ko ba ka bane da ta yi haƙuri da kaɗan kila a ciyar da wa'asa amma a kai babu don Allah an taɓa ce rabbana asina haka yake ciwon rai ba dawa ko malam Musa ce mai da'awa zai iya faɗawa dawa in kuma ya tafi Allah sauran Allah kiyaye hanya don ba za a dawo ba da'awa ba dawa sai dawa ba kuma dawo ana ce da bana atina har sai ake ci majalisar koli na gida ke kenan shugaban majalisar gaba daya ita ce wannan baiwar Allah kuma duk wanda ke jin gidansa ba ministan tsaro to ya hatara ya koma ba to zai gane in dai ba ministan tsaron nan to ba security a gida eh. saboda haka dukiya da kuke ganin da tana da daɗi in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam ce kuma madalla da dukiya dukiya na zama mai alkhairi mai albarka ga mutum musulmi in dai har ya ɗauki ɗabi'ar ba da ita ba da wani yanki nata ga maraya da matalauci da matafi maraya matalauci matafi malamai suka ce abinda ake nufi da wannan ne masahibul muslim kuwa shine wannan dukiya ta zama mallakin musulmi wanda zai ba da wani sashi na ciyar da dukiyar ga maraya da matalauci da matafi to wannan dukiya ta yi albarka ta zama mai alkhairi gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa tausayawa marayu da ciyar da su na jawo taushin zuciya ya kashe bushewar zuciya saboda haka idan kullum kina jin zuciyanki babu imani zuciyarki ba tausayi zuciyarki dare take tana kan kangare to ki ɗauki mara ko ki rike shi ko ba ki rike shi ba amma ki ɗauki da wani yasa ki gani Allah zai sa wa zuciyar ki taushi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko magana mazo gaskiya ne kuma hadisi ne tabbatacce ai dama kullum kokarin shine a tantance abin da za a danganta mishi ba a zuwa a ce annabi kawai ya ci a saki baki haka ba tare da gwargwado an bincika an san abin ba cewa ya tabbata bisa bayanan da malamin suka yi ko da ko za a samu kuskure to kuskuren zai koma daga inda aka ci ga inda aka ciro ne wanda kuma irin wannan Allah na yafi tunda babu danganci ciki hadisi ya zo da Abu Darda radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو كسوة wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mai kuka game da bushewar zuciyarsa cewa zuciyarsa kullum tana sandaye ba taushi ba tausayi فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية مساء أتهب أن يلين كلبك وتدرك حاجتك باعوا الله كما تنبوت شركة توشي كما تتعون بها بتاتوك لدنيا إيكم الله شامن ذاتك من التيمة إرغم اليتيمة كذلك سيما عليها wanda ba ka samu maraya ka shafa kansa don tausayi gare shi ka samu kansa ka shafa ka shafa saboda tausayawa wa mu, min ta'amika ka ciyar da shi daga abincin da kake ci yalin kalbuka to zuciyarka za ta taushi wa tudriku hajataka kuma za ka samu biyan bukatarka bayan Allah mata da ma maza da ba sa nan mu ji irin wannan magana daga manzo sallallahu alaihi wasallam in an san cutar to ga maganin ta akwai matan da suke kullum zuciyarsu a sandare take game da mazajensu ba dan saboda suna da nura ko ta aljanu ko wani abu a haka kawai saboda ke ita mai zafin zuciya ce a ɗabi'a baiwar Allah to ga fahimi kuna da fahimi kuna da abin da kira bara ko a kace an bada da bara ko to ga bara ba mu bukatar komai sai aiki da abin da aka ga muku kawai ba irin wanda ake ba da sadaka bane ko ake ba da wani abu wannan bara fi sabilillah ne daga cikin abin da magabatanmu suka bar mana a matsayin tura mu karanta mu ji abin da manzo sallallahu alaihi ya ce ni aiki da shi abu uku kawai za ki bai wa Allah abu uku ki samu biyu ki tausaya wa baraya amma ke ki rika jin cewa lallai baraya yana cikin matsala ya rasa uba ko da kowansa ko kuma babanin babansa ko babansa ko uwarsa multi trillionaire ce a bayan za a tallata ya girma sarki akwai wani janibi da yarsa ko ba ka ba ko ba ku mata na haƙƙi shi suke da ya'yansu wani lokaci da na zo sai a wasu fallo da gudu sai na ɗauke su sai ga duk irin da ya tunda su ba za a ɗauke su ba sai ke ta haifu kun zama abin da ya zama rikici kenan rikica. to yau idan ba a wa zai dauke su uwansu za ta yi ɗaukar su iyayen za ta yi ɗaukar su amma ɗaukan babansu daban ne wallahi su ma iyayen matan sun san haka wallahi ɗaukan da nike ma yaran daban da irin nasu saboda ina ba abin abin da ake cewa professional touch to su karfa wannan dan an kawo masa dukiya an ba nama an ba su kifi an ba su an ba su kaza sun samu wannan kamar da idan kuwa ce matar ta ita ma haka dai zai kasance sai dai bambancin ma uwar ta take mubar mara ta kawo ba abin yakan haɗu ne ga rashin wannan wato kulawar daga uba sannan ga rashin kuma wanda yake gubar mai ya kawo musu sai zama abin ya zama musu biyu sai za su zama rayuwa a dalilin uba ta ta samu maraya ɗaya kenan na biyu a shafa kansa na uku a ciyar da shi da abin da ake ci waɗannan abubuwa uku za su baki abubuwa biyu na farko zuciyarki za ta yi taushi ta yi laushi ta zama mai tausayi mai ɗewa ne mai tsoron Allah mai la'akari da abin da zai dawo mai haƙuri mai yalwataccen kirji abu na biyu da za a samu za a samu biyan bukata ta duniya a to lahira ma ana bukata ai mu yan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wannan hadisi tabarani ya rawaito shi kuma kamar na ambata mana hadisi ne tabbatacce wanda take kula da marayu suke ɗaukar nauyin marayu suke wa marayu tarbiyya na tare da manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم أتكن الجنة جمال إمام البخاري أرأيت حديثي وعند مالا موسى يعيب جنة ثم فرقل شمتد الدين كافة أفار مهادر من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت أنا وكاتم اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى wa farraja bainahuma shay'a manzo sallallahu alaihi wa Sallama ya ce, ni da mai ɗaukar tsawainiya mai kula da lamarin maraya haka muke a aljanna haka sai ya nuna a asababa ɗan ali manuniya wannan kenan sai alwusta ya tsakiya wannan kenan sai ya ba masu wa farraja بينهما شيئا سيكون ربع كانوا ساكياكا مين دمرايا وتو مين دمي دوكا دوينير مرايا ما يكون هذا عكي مرايا حكا مكي على الجنة ياكا حكا مكي على الجنة مرافقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله to wannan hadisin ku duba an ce katilul yatim sai ya zamanto wani na iya ɗaukar kamar ana nufin marayan da ake da alaka da shi ni babana ya rasu ƙannina ko kuma wana ya rasu ɗayan shi ko ni na rasu shi ɗayana. kun ga wannan ne abin da yake almutabadir ko abin da zai zo gaggawa a cikin zuciyar mutum to dan a nuna cewa abin bai takaita ga marayan da kake da jiki jibi da shi ko kake da wata alaka da shi ba har wanda babu alaka kowace iri ta nesa ko ta kusa sai musulunci musulmi bane a wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallama a ruwayar sai ce kafilul yatim lahu aw li ghayrihi ana wa huwa ka hataini fil janna me kula da hakkin maraya mai daukar tawainiyar maraya marayan nan nashi wato na dan uwansa na jininsa na jikinsa wanda ke da dangantaka da shi ko kuma wanda yake ba ma nashi ba ba dangin iya ba da baba babu kowace irin alaka tsakaninsu da zo ce ana wa ruwa ne da shi ka hatai nufin janna kamar haka ne aljanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bari ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya namun cewa ko ya lamunci aljanna ga wanda duk yake ɗaukar ɗawainiyar maraya har maraya ya girma ya balaga ya zama bai da bukatar wannan ɗawainiya da ake mushi in kika ɗauki yaro kika rike amma ba in kina mace kina da aure kin san zai namijin mijinki ko kuka shahara da mijinki kuka ɗauko maraya na danginki ko dangin shi ko ma wanda ba dangin iya ba na baba zaman gari kawai ya ɗauko aka ɗauko shi aka rene shi aka yi masa tarbiyya har ya girma ya zama ya kai shekarun da bai bukatar wannan taimako da ake masa to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-sadiqu al-masduqu ya lamunce maki aljanna al-imam Ahmad a cikin musnad ya rawaito hadisi tabbatacce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Mamban damma timan baina abawayn muslimain fi ta'amihi wa sharabihi hatta yastagniya anhu wajabat lahu janna wanda duk ya jawo mara'a mara'an nan na da iyaye wato mara'an nan ba shi da uba sai ya jawo shi ya zauna da shi kamar uwa da uba gare kamar uwa da uba gare shi kamar uwa da uba gare shi ya ciyar da shi ya shayar da shi har sai da yaron nan ya girma ya zama wai da wata bukata ga wannan saboda ya balaga ya yi karatu kila ya gama jami'a ko ya yi NCE kenan ko ya yi koli ya gama diploma ya samu aiki ko ta samu aiki an kama abin nan ko kuma an mace ce ta samu miji ta aure ba shi kenan ba to wanda duk yi haka har aka kai wannan lokacin wajabat lahul janna aljanna ta wajaba a gare shi to yan uwa yaya muke a yau muna yin ɗaya bisa goman abin da ake sa rai mai kamar yadda waɗannan hadisai da ayo suka nuna mana saboda Allah muna yi kun yi shiru to kun ga dama amfanin wa'azi aiki da shi ko ba ka ba babu alkhairi ko kaɗan ga mai wa'azin da bai faɗi gaskiya ba babu alkhairi ko kaɗan ga wanda ya ji wa'azi ya aiki da shi ba saboda haka wajibi ne dukkan mu taru mai aiki da abubuwan nan da muke ji to yi magana akan daukan nauyin maraya da kula da shi da kaza da kaza wai menene daukar nauyin maraya ya kunsa me da menene wannan nauyin ya kunsa daukar nauyin maraya lura da duniyarsa ba kawai da zaman to kawai abincin shi da tufafin shi da wurin kwanansa kadai ba bai ta kai ta ba ya kunshi ilmantarwa da yin masa tarbiyya da kyauta kyautata al'amuransa na addini da al'amuransa na rayuwa idan aka gina shi a duniyance aka bar janibin imani aka bar janibin akida aka bar janibin ilimi aka bar janibin kyautata mu'amalarsa ba a yi masa abin da ake so ba ba a ɗauki nauyinsa yadda ya dace ba kamar yadda aka sa shi a aka kai shi makarantar hajja aka tabbatar da yana sallah yana kaza amma aka tozarta duniyarsa nan ma ba a ɗauki nauyinsa yadda ya kamata ba sai an haɗa duka biyun ne wannan shine abinda a shek muhammad ibn salih al رحمه الله تعالى يفدي دان غدد أبين دا أكي كلا كفالة اليتيم وتوقع نوعي دا كلا واقع مرايا يتي كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك وما يصلحه في دنيا من الطعام والشراب والمسكن yace kula da kuma ɗaukar nauyin maraya shi ne tsayuwa da abin da zai kyautata ya gyara addininsa da duniyarsa abin da zai gyara duniyarsa da ya shafi tarbiyya da shiryar da shi fuskantar da shi zuwa ga abubuwan alkhairi da ilmantar da shi da abin da ya kama da wani abin da zai gyara duniya sa na daga abinci da abin sha da wurin kwana ko wurin zama waɗannan su ne ake nufin ɗaukar nauyi da kulawa ga maraya muhammad ibn salih al-munajjid shi ma ya faɗi magana kamar haka kamar yadda yake like a cikin ko kuma a wato a kan sashinsa ko shafinsa na bakan gizo wato www.islam-qa.com islam question and answer.com an yi tambaya game da kula da maraya wai mai wannan kulawar ta kunsa sai ya ce wa kafalatul yatim min a'zami ta'ati wal a'mali allati fiha salahul mujtama ko mujtama'at wa idha lam takun kafala kafalatul yatim al qiyam ala masalihi ad-dunyawiyya min ta'amin wa sharabin wa kisa'in fakat بل وكذا القياس على مصالحه الدينية في التوجيه والتربية والتعليم كما يدى ما ننسى الأثمين يبقى دون المنجد المنجد تعرف الأثمين cewa kulawa da maraya na daga cikin mafi girman da'a da الله a yi wa Allah na neman kuma yana daga cikin mafi girman ayyuka da ke kawo gyara da ce gaba ga kowace al'umma don haka bar yaro maraya ba gata ba galihu ba tallafi ba taimakawa ba kulawa mai zai zama dan tasha ko ba ta ba da ta tsufe da sosai, uban kowa ma ya mutu ko ba ta ba uwar kowa ma ta mutu ko ba ta ba ya shiga cikin yan daba yan tsara suka ɗan kane ne ko ba ka ba a wajen ya shiga cikin yan shalisho Allah ya kira da su baki da to don gudun haka sai a ɗauki nauyin shi in mace ce sai ta kama tallace tallace daga talla sai ta koma tambade tambade daga tambaɗewa sai ta koma lalatacciya in ba Allah ya kiyar ba saboda haka sai a ɗauki nauyin ta a kula da ita don al'umma ta samu gyara sai sa ba kawai maslahan yaran ba ne maslahar al'umma ce ma baki daya yace don haka ne kula da yaro maraya kula ɗaukar nauyin maraya bai takaitu ga kawai gyara duniyarsa ba a ba shi abinci a ba shi abin sha ai masa tafafi ba ya haɗa hadda tabbatar da gyara cikin addininsa na daga shiryar da shi sai da tunanin shi da yin masa tarbiya da ba shi ilimin addini ya san Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ko bautawa Allah ya gyara tsakanin shi da mahaliccinsa to maraya wanda ubansa ko mahaifinsa ya rasu to wanda tun farko shi bai da uba ba shi kuma ya za a yi da shi shi ma ne za a iya ɗaukar nauyinsa za a yi zuwa ɗauko shi an san bai da uba an haife shi ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba a waje a titi ba ta cikin ba a cikin aure aka haife shi ba shin shi ma yanzu za a ɗaukar shi kuma an ɗauke shi aka kula da shi aka yi mai tarbiyya aka ɗauki ɗawainiyarsa za a samu lada to an tambayi allajnatu da'ima lil buhuth al ilmiya wal ifta da ke jidda hukuncin daukar nauyin ƴaƴan da aka haifa ba ta hanyar aure ba su ma sun shiga cikin maganar kulawa da maraya da ladan da ake samu sai suka ce majhulun nasabi fi hukumul yatim li faqadihim li walidihim su ba ba san nasabar su zuwa ga uba gidan zuwa da ba a matsayin su ba su ma suna da hukunci ne irin na maraya saboda ai ba su da iyaye maza ko suna shi ba su da shi ta je ta yi kwaci kwacin ta ba ma san wane ne za a ce shi ya yi cikin ba ta kuma yi hukuncin marayu in dai ba su riga sun balaga ɗan ba su ma suka ce bal hum ashaddu hajatan lil inayati wal ri'aya min ma'rufin nasab ce kai ai su waɗanda ba a san ma nasabar su ba su suka ma cancanta suka fi tsarin bukata da a kula da su a ɗauki nauyin su fiye da ma waɗanda aka san dangantakar su domin ko ban lalacewa a cikin dangi sai a rasa ba za a rasa dai wanda yake da sosai ba ko da da sauran zaman to ba masu sosai ba a samu ko da mutum ɗaya ne ko ba ka bane amma shi wannan ba ya kowa ba a shi da kowa daga dangin uba uwar ma ɗan ba ta kai ta kawo wajen rashin ta ba ba ma ta so a danganta ta da shi to ko ba ta bane akalla dai mu a cikin al'ummar musulmi dan wasu ma abin alfahari ne a cikin al'ummar su لعدم معرفة قريب لهم يلجؤون إليه ko yalji'una ilayhi yulji'una ilayhi inda darura لعدم معرفة qaribin lahu yulja'una ilayhi inda darura saboda ba a san wani dan uwa wanda za a koma gare shi don ya taimaka musu da illa lura haka ta su suka ce wa ala zalika bisa haka fa inna man yakful tiflan min majhuli nafaq fa inna huwa yadkhul fil adab al mutarattab ala kafalati al yatim li umumi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا سكتي بس وانا وانا دي أوكي نوين ya ɗauki ɗawainiya ya kula da yaro da ba a san wane ne babansa ba bai da nasaba ko irin an ma dai wata shi a titi ta haifai ta sa cikin leda ta wurgar ko a kwangonmu nan ba an taɓa samu haka ba wata ɗaliba ta haifi yaro ta jefa shi a cikin leda ta gudu to wanda ya wannan to zai shiga cikin lada da aka tanadarwa wanda ya ɗauki nauyin maraya saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake faɗi ne ga manne magana ce ga manniya ana wa kafin litin fil janna kamar da muka wadi kun a baya can to zai suka ce to sai dai dole ne ka sani ki sani ku da za ku ɗauki nauyin irin wannan yaro da kuka tsinta a titi ko kuka je inda ake ajiye 'ya'yan da ba su da iyaye 'ya'ya mara galihu marasa galihu ku ɗauko su ku san cewa ba za ku danganta su zuwa ga kawunan ku ba a matsayin yaya domin udu'uhum li ya li him ne huwa sako inda Allah ko ya li him huwa sako inda Allah fa lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum sa cikin jerin gwanan yaya ba in mutum ya kalle cika fom ta yanka nawa yana da uku ga kuma wannan da ya dauko ba zai yaya na uku ba da ya karya shari'a ba ta ba don ba a ta banni ana dai tallafawa a taimaka bayan ya haka to za a samu aini biyu aiki na farko za a samu tawayan nasaba don wannan yaron ba za a san nasaba ba kuma nan gaba kila a san nasaba shi to yanzu ba za a sani ba na biyu haƙoƙi su yayan naki idan yanzu ya mutu za a yi gado wanda bai kamata ya gado ba zai kenan saboda haka ba a yadda ba kuma zai zama dai an aika ta abin da Allah ya haramta Sannan idan suka girma su waɗannan yara to shi wanda ya ɗauko su ya san cewa hukuncin su ɗaya da kowane matashi ko kowane ma in ƙato za a kira shi da ke waje a wajen mu'amala da iyalinsu a gida misali irin wannan yaro duk da cewa a gidan ya taso ta yana ɗan mitsitsi har ya girma ba za a yi mu'amala da shi irin mu'amalar da ake yi da 'ya'yan gidan ba dangane da mata ma'ana ba zai shiga ba sallama ba inda ya balaga ko da wani lokaci ne ba kuma zai iya halatta wanda ta rike shin ta yi shiga wanda take an haramta mata ta yi shi a gaban wanda yake ba maharaminta ba don shi ba maharaminta ba zai zama maharaminta na kawai in ya zama lokacin da aka ɗauko shi yana da ƙanƙantar da an shayar da shi nono to inda an shayar da shi nono ya zama maharaminta amma in dai bai sha nono ba to babu wannan yadda za ta sha makanta kanta daga wanda yake ba maharaminta ba to haka za ta sha makanta kanta da gare shi idan mace ce yarinya shi wannan uba ko shi wannan miji kai wanda ya ɗauko kai kula da ita yadda zai sha makance ko zai sa ta sha makance kanta daga kowane mutum da ke waje haka zai sha za ta sha makance kanta gare shi in dai ta balaga ba zai keɓe da ita ba ko bayan ya kuma ya aurata sai dai kuma an kwashe yan kallo ba ruwan dogara tsakanin shi da wadda ta rike ta amma babu laifi ba kawai kuma an yi haka muna da misalai masu yawa a cikin al'umma mun san misalai da yawa a cikin al'umman nan a nan zariya a kano a kaduna duk zan iya ba da misalai kenan zai ɗaukar nauyin ɗan zina ma'ana yaran da aka haifa ta hanyar zina a kula da shi in ya rasa galihu kamar yadda za ka maraya kuma za a samu lada irin ladan da aka tanadar insha Allah to mu bayyana tun farko cewa maraya yana maraya ne ko kafin ya balaga ne idan maraya ya balaga amma kuma ya zama ba da cikakken hankali yana sahuhu, sahuhu, to za a ci da kula da shi a ci da ɗaukar ɗawainiyarsa bai tashi daga matsayin maraya ba tambayi a doktor bakar ismail mai littafin azikul ta din nan dangane da wanda yake maraya ya balaga amma kuma ba a gamsu da natsuwa da wayansa da hankalinsa ba yana nan cikin maraici ko ya fita sai ya ce al-yatimu huwa allazi mata abuhu wa lam yablugh mablagar rijal ai maraya dama shine wanda baban shi ya rasu bai kai lokacin da za a ce ya zama mutum ba ya zama baligi ba fa idan balaga sabiyu ar-rushda lam ya'ud yatiman da zaman yaro ya kai shekarun hankali ya balaga ya hankali to ya tashi daga jerin gwanan marayu ba za a ce mishi maraya ba daga wannan wurin sai ku gana cewa ai ba maraya sai rago illa idza kana fi aqlihi safahun aw junun sai in ya zamanto yana da wauta wawa ne dole ko kuma ba da hankali ma hukaci ne to shi wannan فيظل في حكم اليتيم وتستمر كفالته to inda aka yi zama sawun dolo gauna gabo to yana na cikin hukuncin maraya ba zai tashi ba kulawa da shi na ɗaukar nauyinsa na ɗaukar tsawainiyarsa za a ci gaba idan mace ce ita ma haka zai kasance ko da ta balaga amma sai zama tana da wauta wato ita mace ko da ta balaga in dai maraimiya ce tana nan a babin maraici ko ta balaga har sai ta aure domin ta balaga za a je ne ke su dauki garma su je ke da a ta eh amma da zaran ta an mika ta ga mijinta shikenan ta tashi daga maraimiya yake saboda faɗin Allah ta'ala وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم Allah ta'ala ya ce wakulul yatama ku jarrabi ku bincike ku lura ku nazarci al'amarin maraya kuna lura kuna lura har sai ya kai lokacin da za a ce ya balaga ya isa aure in kuka natsu da shiriyarsa kuka natsu da hankalinsa to ku mika musu dukiyoyinsu ashe kenan in ba natsu ba da za a mika dukiyar ba ko ba haka ba to daga ƙarshe tambaya ban mana menene ke faruwa a gidan marayu da marasa galihu da ke tukur-tukur zariya domin dai akwai gidan marayu marasa galihu a nan zariya yaran da aka kunto yaran da suke iyayensu sun mutu ba su da kowa ba su da komai wani hanya hatsarin nan a mota da uwan da uban duk sun mutu sai kananan yara ba kuma wanda ya zo ya ce gashi to yi waɗannan gidajen marayu da marasa galihu sukan je su karɓo su a hannun yan sanda ko a asibiti su rubuta takarda da abubuwa su a kawo su ko kuma a ɗauko su a kawo ko an tsinci yara a kwararo saboda uwarta ta haife su ta gudu ta bar su ko don saboda ta hanyar zina ko kuma dai wani dalilai irin nata, ko saboda bakar kiyayya da mijin ma don wasu takan jefar da ɗan ma saboda ba ta son mijin kwata-kwata ko ba ku taɓa jin labari ba ba ku taɓa jin ba to na gaya muku na marayu gida na marasa galihu me ba kuma gida da tsori ko tsohon gida da tsatte ana jin ya ke shekara arba'in a zatona ko ma kile ko ya sani musulmi mazanmu da matanmu mutane na ne suka taba zuwa ziyara masu gami yake a wuri ballantana su kai tallafi ballantana su ɗauko wani ko wata biyar su. ba a yadda wani ya karɓe shi sai kirista idan kuma kirista ne to ana kokara ga kirista ne ya ɗauke shi amma an samu musulman ma dai ba komai dan kar a bar shi a hukunce ya tafi dai to na san dai bara ko barancan ne na yi magana a wannan wurin dangane da samar da wani tsari na mata masu da'awa daga cikin waɗanda suke su ne dai za a ce kamar jagorori a wajen karantar da mata yan uwansu a bisa karkashin ko a karkashin tsari na markazin salafiya da ke nan tudun kuma na san an ce dama dai akwai yan wasu abubuwa da ake amma za a tsara kyautata shi a yi tsara to in an riga an yi ko ma ba a riga an yi ba ana nan ana shirin yi tambayar ita ce akwai tunanin ko da da sunan ziyara a riƙa zuwa irin waɗannan wurare ba kawai a take tuka unguwa ba eh mu fara da unguwar mu wannan yana da kyau da da manta oyi amma kaiwa abin da za a amfani da shi ba ko da sunan ziyara tsakanin da Allah da muhimmanci ko ba sai dai kuma ba a taro a kungiyance mu je daga makaranta ka za muke ko daga markazi ka za muke ko daga cibiya ka za muke mun zo mai ziyara dan abin da za ka samu a tara a saya na daga kaya na daga abinci na daga waɗansu abubuwa a kai masu ko shakka babu zai taimaka idan ana yi to a karfafa ina ƙara karfafa gwiwa a ci gaba idan ba a yi to dukkanmu mu ya kamata mu tunani mu ga me zane don mu kyautata kuma da wannan nake son in tsaya saboda kamar yadda na gaya wa malam kafin mu shigo kusan ina kan hanya insha Allah ina tashi nan ba dadewa ba zan kama hanyar Hadeja tafiyar awa uku da rabi zuwa hudu can zan magariba insha Allah saboda haka ina fata a yi man hakuri na saba yin lacca ne tsawo a nan dama in ka zo masa suka saki jikinka ne ka more ka wala ba wanda nake maka lokaci yayi sai lokacin da mai tsari maka ai tai hakkin karatu kenan duk da cewa amma an ce ka dakatar wani lokaci maslaha kuma aka duba ba irin je ba da aka so a ɗanɗana min azaba aka ce minti sha biyar zan yi lakshata Allah ya taimake ni a mu sarkin birnin gwari ne shugaban zama na kuke na buɗe mai sai da minti arba'in da biyar a cikin ma har minti uku da aka ba mata na biyu ɗaya da rabi rabi a cikin minti arba'in da biyar na ce dai na gode to amma duk da haka zan ba ku hakuri mu tsaya haka ina ganin dai abin da ya kamata in faɗa muku na faɗi wanda zan iya yi a yanzu kila abin da kawai ban yi ba shi na ko da ya kamata in ba da misalai in faɗa da bayani amma don in samu in yi a kan takaitaccen lokaci na takura kuma kan kuma ka takaitaccen lokaci ne awa ɗaya da minti talatin da biyar ke na yanzu da fara magana ta ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya samu dace Allah ya albarkaci abubuwan da muke ji na ilimi ya ba mu ikon aiki da su abubuwan da muke na kurakurai Allah ya ba mu ikon gane su don mu gyara kamar yadda na sha ambatawa kowace shekara ina godiya ta musamman ga ita cibiyar makaru salafiya da ke ganin dacewar in zo don nema in samu lada tunda abin da ake yi karatu da karantarwa amma ba ka damar ka yi lada za ka samu ran da dama za a yi ka samu wannan ladan ba don ba a son ka ba amma dai kawai za ke wani ya zo kai ba ka dana ba wani ba zai dana amma amma yadda ka zo to alama ce ta cewa ana son ka da alkhairi saboda haka ina godiya musamman ga shi malam Musa ya yi ta mun waya ya yi ta mun waya ne tufatar mai tsaya akan wayan kai zai kunna mun abin da da ya ce zai kunna Allah ya taimakin bai kunna ba na gobe Allah saka da alkhairi umma da ya kunna to an kashe tun ya lakta Allah ta'ala ya taimake mu ya karbe babulin da muke yi ya biya mana bukatun mu na duniya da lafiya Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya tabbatar mana zaman lafiya da walwala Allah ya tsare mana malaman mu masu karantar da sunna ya tabbatar da su akan dugadugan su bisa gaskiya Allah ya ba mu ikon ƙara fahimtar Al-ƙur'ani da Sunna da aiki da waɗannan karatuttuka bisa fahimtar magabata na ƙwarai abubuwan na faɗi daidai da Allah ne Allah ba mu ladan wuran da na kuskure ɗaukare ne ne Allah ya fi mani ya fi mana baki ɗaya Allah ya ba mu ikon gano kurakuran don mu gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana alkhairi ya kare mu ya dade mu ya mana albarka a cikin imanin mu ya mana albarka a lafiyar mu ya mana albarka a dukiyoyin mu ya mana albarka a cikin ibadunmu ya mana albarka a cikin iyalinmu ya mana albarka a cikin iliminmu ya mana albarka a cikin ayyukanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh